bakwai ga watan rajab hijira na da shekara 1431 daidai da 19 ga watan jun shekara ta 2010 wannan shine kasar na 28 daga cikin jeren giya karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyat al-harrani allah ya gafarta mishi za mu tashi inda mala ya ce wa kullu hadha an-nuzul wa dhahik wa hadhihi al-mubaha wa hadha al-ittila' كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب ينزل عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء to bayan da malam ya gama kawo maganganu waɗancan malamai sai ya ce wa kullu haza duk waɗannan siffofi na Allah annuzul saukar Allah daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya wa da dariya wa hadhihi mubaha da wannan alfahari da Allah yake wa mala'iku a ranar arafa ake magana domin hadisi ya tabbata ainihin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce babu wata rana da Allah maɗaukakin sarki yake ‘yanta bayi daga wuta fiye da ainihin yinin arafa a wannan rana Allah yana matsowa ne kusa da ainihin mala'iku kuma yana musu alfahari da cewa ku dubi bayin nan nawa menene suke ainihin nufi wannan hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim to wannan irin ainihin mubaha malam ya ce ana fassara ta da almufakhara wato da Allah yake nuna mala'iku wa hadha ittila da kuma irin wannan lekowa da Allah madaukakin sarki aka ce ittala'a ala ahli badrin Allah ya leka ga zukata ko kuma ya leka ya ga mutanen ainihin wato badar to duk waɗannan siffofi sai ka ɗauke su kama ya sha'u an yanzila Allah madaukakin sarki na sauka ne kamar yadda ya so ya sauka falaisa lana an natawahhama kaifa wa kaifa bai kamata gare mu ba mu rinka kwatanta yaya siffa kaza yaya siffa kaza mana cewa Allah yana sauka kar mu sake a zuciyarmu mu kwatanta sauka ko kaɗan kar kuma mu yi musunta cewa yana dariya cewa yana lekowa duk kar mu kwatanta waɗannan abubuwan malam ya ce to fa iza qala jahami idan wanda yake bin aqidar jahamawa yace da kai na rage am nan ana akfuru bi rabbin yazulu an makanihi ni na kafircewa ubangijin da ke gushewa daga wurin da yake ka san ba jahame zai iya maka haka faƙul sai ka ce da shi bal uminu bi rabbin ya fa'alu ma ya sha sai dai ni kuma nayi imani da ubangijin da ke aikata abin da ya so kaga anan game yadda nake faɗi a karatuttukan baya in baka yi hankali ba jahami sai ya zirma ka sai faɗi kalmar da kai ba kai ka faɗi ba kuma ba haka ta zo a hadisin ba domin kalmar ya zulu daban da yanzilu kai abin da ce ka yi imani da ubangiji yana sauka shi kuma sai ya ce rabbin ya zulu gushewa kai baka faɗi ya zulu ba naka in yi faɗi haka sai ka ce a'a na yi imani da ubangijin da ke aikata abin da ya so ونقل هذا عن الفضيل جماعة an samu ainihin wato tarin malamai da yawa sun ɗauko wannan magana daga al'imamu fudail dan iyab minhum daga cikinsu akwai al-bukhari akwai al a al-bukhari fi khalqi ibad a cikin littafin shi mai suna khalq a al-ibad wannan littafi gashi nan muna da shi karamin littafi ne jama'a ya kamata dukkan ɗalibin ilimi ya karanta shi ba don komai ba domin wannan littafin yana daga cikin littafan da suka rike wa 'yan bidi'a makogaro ta hanyar tattara maganganun malaman tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su a babin sifat kun san wannan na daga abin da ke taya musu da hankali shine tattaruwar maganganun malamai magabata wanda yake su kuma ba su da malami kwaya ɗaya wanda ba su iya hujja da shi akan shi kuma ga yadda ya ce don haka ku kiyaye da mu'tazila da khawarij ba su da malamai khawarij malamanmu na ahli sunna suke ɗauka suna hujja da maganganunsu sai su nuna sun fi mu fahimtar maganganun malamanmu na ahli sunna mu'tazila su kuma maganganun malamanmu suke ɗauka sai su yi ta'awili su ce ba haka malaman suke nufi ba amma khawarij ba su da malamai da so gabace cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka rubuta irin aƙidojin da suke akai wanda za su ce zo gashi sai dai su ɗauki maganar wani malami cikin malaman salaf ɗin sai su ce gashi kaza to in ka ƙware game da sanin maganganun malaman salaf sai ka ce wannan da ka ce ya ce kaza eh to karanta littafi kaza za ka ga inda ya faɗi maganar da ibara wadda take audah tun ba a yi sa'a ba shine sai bayyana a surar khawarijin sosai sai kuma gajiz ya ce ai dama malaman ku tubka da warwara suke yi ko kun fahimci wannan mu'tazili shi kuma ba shi da wasu magabata waɗanda suka rubuta mishi waɗannan aƙidojin in ya tashi ya zai yi sai ɗibo maganganun malaman ku sai ce ba haka suke nufi ba shi zai fassara muku maganganun malaman ku to a yanzu sai da ta kaima kamar su usaimin da suka rinka zama da waɗannan irin malaman sai usaimin sai ya faɗi magana a littafi sai wani ya ɗauko littafin wai sai ya zo shi zai fassara usaimin magana shi sai ga suna jayayya da usaimin yana cewa to ai wannan magana da ka faɗi in baka san ma'anarta ba to ga ma'anarta shi yanzu yana fassara usaimin magana shi wanda yake daga cikin malaman da suka fi kowa kwarewa game da sanin majlulati kalami salaf shine Usamin a wannan zamanin in dai a babin aƙida ne daga cikin malaman da suka fi kowa ƙwarewa game da wannan don wannan littafin da kuke gani lokacin da aka yi kukan littafin ya zama mu'akkat Usamin da ya tashi sai talhisin shi talhisin da sai littafin ya daɗin karatu shi na so in saka mana amma sai na ga a ah, gwamna mu karanta mai wuyar a fahimce shi daga bayan haka zo karanta mai saukin zai saukin fahimta shine fathu rabbil bariya bi talkhis al hamawiyya wannan al-aqidat al hamawiyya ce ya dauka ya talkhisin ta amma sai amfani da ibarat wadda take sahala kuma ya farfasa ta babi babi babi babi ba kamar yadda nan ibn taymiya yana bin mas'aloli ne yana tattauna su a dunkule ba amma a can ya dubi mas'alar fuska Allah sai tattara nasoshin da suka zo game da haka ya tara su wuri guda mas'ala dangane da sauka Allah mas'ala dangane da hannun Allah shine fathu rabbil bariya bi talkhis al hamawiyya ina ganin tana daga cikin kafan da suna nan ba buga shi kowa ma zai same shi gashi kun gan shi fathu rabbil bariya bi talkhisil hamawiyya wannan littafin ba wai sharhi bane asali shi Uthaymin yayi talkhisi ne wato ya abridge ne ya takaita wannan littafin al-fatwa al-hamawiyya ne amma sai amfani da ibarori waɗanda suke masu daɗi da sauƙin fahimta to irin wannan malamin wai sai ka samu wani ƙwaro wanda bai fahimci komai a cikin karatu ba wai sai magana wai sai ce shi ne zai fassara magana shi mutumin da yake iya fassara maganganun malamai irin su ibnu taymiya ka duba dukkan muhtawiya na wannan littafi yana cikin nan da ibara wadda ta fi kowace sauki Allah maɗaukacin sarki ya taimaka sannan wannan littafin a af'alil ibadi shi ma gashi jami'a wa الجامية وأصحاب التعطيل al-imam al-bukhari shine yayi shi a cikin shi akwai irin waɗannan maganganun waɗanda nake cewa rukon makogoro ne ga yan bid'a ba ga kusan duk shafin da ka buɗo sai ka samu wani hadisi ko wani asari wanda ake amfani da shi wajen a fassara wata aya ko wata ainihin wato magana wadda ta zo a cikin ainihin wani hadisi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam ya wani kalahu shekul islam hakanan kuma malamin musulunci galibi idan ka ji ibnu taymiya shi kuma ya ce shekul islam yana nufin alharawi ko ku as-sabuni ba fa sabuni wannan ba kai dilkaniya irin ta yan ɗariƙan kano ka san akwai sabuni sabuni wancan mai akida ya rayu tsawon lokaci kusan shekara ɗari tara da ta gabata to yana da aqidatu aqidatu salaf wa ashabil hadith to akwai kuma sabuni wannan wanda yake ash'ari ne shi to galibi in kaji an ce ibn taymiya ya ce sabuni ya ce to ba wai wannan ba wato abin da yasa na ce dirkane yan dariƙan Kano yan dariƙan Kano ne da dirkaniya duk da fariya da suke wai suna da karatu amma saboda shirmewa ba su san bambancin shekarun Muhammad ibn Abdul da rasuwa da na ibn taymiya ba suka ce shi ibn taymiya fa saboda karambani shi ya zo wurin Muhammad ibn Abdul ya koyi irin waɗannan aƙidojin wanda tsakanin ibnu taymiya da muhammad bin abdulwahab wajen shekara 500 ne ko kusan 600 ibnu taymiya yana can sama muhammad bin abdulwahab mutaakhir jiddan an amma kaji ibnu taymiya ne yazo koya wurin abdulwahab saboda shi abdulwahab shi ya fi musu makogaro to karka ga an ce ibnu taymiya ya ce saboni ya ce ka dauka ibnu taymiya can shine ya dawo ya koyi karatu wurin saboni na yanzu mai rai don waɗannan suna daga cikin wasu abubuwa waɗanda a najeriya nan ne kake samun irin wannan shirma mu a najeriya nan aka ji sunan mutum ɗaya to ana ganin wannan mutum ƙwaya ɗaya shine mutum ɗaya misali akwai lokaci ahalus sunna ne ke mukabala da ɗan shi'a sai wannan ahalus sunna sai ya ɗauko littafi shi littafin wanda ya rubuta shi sunan shi sha shi kenan kawai na cewa gashi wannan ɗan sha yana gani ya ce sha ne rubuta ba na so ya ce kawai wannan sha wai shi ya ɗauka sha na iran sha na iran sarkin gargajiya ne wannan wani matashi ne ma malami amma ya ce a ina ai tun da ya sha ne rubuta ai shi shikenan kawai to wannan fitinar Ibn taymiya ya kuka da yan shi'a da galibin yan bidiya a kanta a cikin littafin minhajus sunnatin nabawiyya cewa yan shi'a suna da wannan gidadancin saboda wannan gidadancin dan shi'a ba zai sa wa dan shi muawiya ba dan shi'a ba zai sanya wa dan shi suna aisha ba me yasa saboda yana kiyayya da aisha da muawiya sahabbai sai ce wa amma in aka ce shi kenan duk wani wanda kake kiyayya da shi kuma ba za ka sa wa ɗanka suna ba ko da wannan sunan dama akwai shi da yake don Allah a jahiliya eh, eh, aliyu guda nawa ne a jahiliya akwai aliyu da yawa a jahiliya akwai fatima da yawa to shi kenan yanzu idan ka ɗauko yarka ka sa wa aisha ai fatima ko aliyu shi kenan yanzu ka sanya musu sunan waɗancan kafirai na jahiliya kenan to wannan gida don cin hatta munan ahli sunna jama'a mutane da yawa suna fama da shi akwai mutane da yawa sun sha bugo mini fa suna min nasiha don Allah wai in daina cewa kaina a zazzaki nace ku kabbara na daina cewa kaina sai ku koma da ni lahira ku fito da ni in dawo ta gusau in zama da zamfare don ma'ana a zazzaki wadda aka haifa a zaria ko ka faɗa ko baka faɗa ba sunanka kenan don haife ka a zazzau to shikenan in ka daina faɗe da baki to sai ka canza hakikanin abin kuma duk wannan yana daga cikin gidadancin da ake ta maya da mutane akan ku fita daga al'ada ku dawo zuwa ga tunanin sunna to tunanin sunna shine ne tunani ne na ilimi dan an samu ɗan shi'a a zagzaki an samu kuma wani ahli sunna a zagzaki kenan wannan ya bata da shi to sai ka tashi kuma ka bar ƙasar zazzau din kuma daga nan kenan ko kun fahimta ba ma waɗannan irin tunanin nukan ana ta ƙoƙarin a samar da gyara a cikin mutane dangane da su ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam ya ce wa naqalahu shaykhul islam bi isnadihi fi kitabi fi kitabihi al-faruq shaykhul islam wato wane shine al-harawi abu isma'il ya kawo wannan magana da isnadin shi a cikin littafin shi mai suna al فقال يتي حدثني يحيى بن عمار حدثنا أبي حدثنا يوسف ابن يعقوب حدثنا حرمي ابن علي البخاري وهاني ابن النصر ابن النضري عن الفضيل قد يد يرويتو تشيء الهروي إن دا إسناد شزوى الفضيل وقال عمرو ابن عثمان المكي عمرو بن عثمان المكي يفدي أين واتو في كتابه a cikin ainihin wato littafin shi allazi sammahu at-ta'arruf wanda ya sanya wa suna at-ta'arruf bi ahwalil ubbad wal muta'abbidina qala shi wannan malami yace ma yaji'u bihi shaytanu lit ina fata an gane kamar babukan da ke bayani ko tattaruwar abubuwan da shaidan yake zuwa ga waɗanda suka yi nufin tuba idan ka nufi tuba ga irin shigohin da shaidan zai zo maka da su wa zakara annahu yuqi'uhum fil qunuti ya bayyana cewa shaidan yana saka su a cikin ɗebe tsammani da rahama Allah sun fil ghurur sannan yakan saka su a cikin ghurur rudar kai rudi da kai ji da kai wa tulul amali da kuma tsawon buri summa fi tauhidi faqala sannan da ya zo babin tauhidi kuma sai ya ce min a'zami ma yuwaswisu fi tauhidi daga cikin mafi girman abin da shaidan yake saka wa musulmi wasi da shakka a cikin babin tauhidi bitashkik yakan sa musu shakka aw fi sifatir rabbi bit Ka kaji mahallin shahid kenan wajen ko kuma wajen siffanta Allah sai ya rinka sanya su suna misalta Allah wa tashbihi suna kamanta Allah da halittu aw bil habdi laha ko kuma suna iyakance waɗannan siffofin na Allah cewa siffa kaza da siffa kaza ko bil jahadi ko kuma musu ko la wa ta'til da kuma yin musun su duk waɗannan suna daga ciki annan ina fatan jama'a ku samu littafin talbisu iblis na ibn al-jawzi ya tattauna irin waɗannan matsalolin idan kana karanta littafin talbisu iblis zaka ce ibn al-jawzi Allah ya tattara mishi halittu ne tare da halayensu akan faifai sai zauna yana duban su kawai yana faɗin halayensu ko waɗanne irin mutane akwai inda shedan yake bullo musu to daga cikin fa'idar da wannan littafin zai baka a matsayinka na kai ahli sunna shi malamin da ya rubuta littafi ahli sunna ne salafi kuma ya faɗi irin hanyoyin da ku kiyaye irin hanyoyin da shaidan yake bullowa ahalus sunna salafiyu ne ragargaza su kaga anan zaka gane adalcin masu bin wannan manhajin yanzu irin wannan abin ne muke faɗe sai a ce ya tona wa ahalus sunna asiri ya ci mutuncin ahlisunna? sunna dan ce ahli sunna ku gyara game da kaza shedan ya nemi ku kaza ta wuri kaza wuri kaza wai ma'ana mutane so suke mu zama irin yadda mutanen kungiyoyi suka zama wanda wannan kuma ya saba manhaji na ahli sunna jama'a littafin talbisu iblis ali hassan ali abdulhamid al-asari ya yi mishi wani muntaka wanda ya ƙara tace shi ya ƙara gyara shi daga wasu isoshi waɗanda suka abgo ciki waɗanda kuma suna da haɗari to ya kamata ka samu wannan littafin ka ainihin wato karanta shi a matsayinka na ahli sunna zaka ga inda shaidan yake bullo wa ahli sunna daga cikin inda yake bullo musu gashi anan kamar yadda yake faɗi shine wajen misalta Allah da halittu da kamanta Allah da halittu da kuma musun siffofin Allah da kuma watsi da su faqala ba'da zikri hadisi waswasa bayan da ya ainihin wato ambaci hadisin waswasi wannan ainihin hadisin waswasi profesa tuwejiri ya ce yana ganin mai wa hadisin da ya zo cikin sahihu muslim ne daga ainihin wato sahabi abu hurora allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda a inda ya ce a nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fasa'aluhu wasu mutane daga cikin sahabbai suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ce inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an kallama bihi mukan ji wani irin tunani a zuciyarmu wanda za mu ga abin yayi muni mutum ya buɗe baki ya faɗi kana sai za Allah ya ce wa qad wajadtumuhu ha kun fara jin haka a zuciyarku qalu na'am sai suka ce eh kana sai ya zaka sarihul imani to wannan kuma shine gangaren imani shine daga lokacin da imani ya gama haduwa a zuciyarka to sai shaidan ya zo kokarin lalata maka imanin ta hanyar kace Allah yana da siffa kaza to ka gama gamsuwa to sai kuma yanzu yana so ya saka maka aƙida ta tamsil ko to daga lokacin da ka fara jin haka to ka gama kaiwa matuƙa ne za ku yi mamaki yaya kuma a'a ai baka faɗa ɗin ba ko baka faɗan ba wato ka gama fahimta siffa Allah maɗaukakin sarki yanzu yana so ka furta siffan ne kana mai kwatantawa to kar ka furta ɗin samun wannan a zuciyarka to dalili ne akan imani ya gama tabbata a cikin zuciyarka ina fata an gani mala ya ce wannan hadisi ainihin wato hadisi ne wanda yake ya inganta ah, yana cikin sahihu muslim to daga cikin sharhin da malamin yayi ya ce ai daga cikin ma'anonin da aka faɗi na wannan hadisi shine cewa shi shaidan baya wasu wasi sai ga wanda ya ainihin wato san yana da raguwar imani duk wanda ya gama lalacewa ya gama bata ya yi nisa to wannan ba wata wahala da shaidan zai game da kanshi ya wahalar da kanshi wajen zuwa ya saka mai wasu wasu ya san wannan ya gama yin nisa ina fata an gane to gaskiya abin da yasa nake mana wannan isharar jama'a daga cikin waɗannan dalilan da yasa nake son ku karanta waɗannan littafan su ne domin samun kyakkyawar fa'ida ta gano matsalolinka dan ina son ka gane kullum a rayuwa ka daina ɗaukan cewa makiyinka ne kaɗai matsalarka ka ɗauka zuciyarka da kai kanka ka iya zama maƙiyanka innan nafsa ratun, bisu illa ma rahima rabbi zuciya takan umarci ne ita da mummunan ayyuka sai dai abin da Allah ya kiyaye sannan karka manta a cikin khutbatul haja annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu dukkan wani rai yana da nau'in sharri da Allah ya halicce shi akai sai dai wanda Allah ya tsare shi kamar ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan kun gane wannan jama'a to daga duk lokacin da ka samu kanka a halin shari'a to a lokacin kuma ka fara tawakkuin to shedan zai taso ka gaba ka kiyaye wannan da kyau daga lokacin da ka samu kanka a halin wadata me kake fara tsoro talauci talaka kan yana tsoron talauci ne ba ma a cikin shi yake a cikin shi ya kwana a cikin shi ya tashi yanzu ma da yake tunanin a cikin shi yake saboda haka baya tsoron shi sai dai bada labarin yadda yake kawai ina fata an gane saboda haka kafiri da zindiki da munafiki da fasiki waɗannan duk gaba ɗaya shaidan ya riga ya dafe su amma kai kake buƙatar ka san wace hanya ce shaidan yake bullowa wa mutanen kirki to anan sai ka hada da littafin ibn al-qayyim kuma mai suna ainihin ighafatul lahfan min masayidi shaytan waɗannan littattafan idan ka tattara su kana karanta su za su taimake ka domin mutanen da suka rubuta su ba 'yan ɗariƙo ba ne ba 'yan ƙungiyoyi ba ne ba 'yan bid'a ba ne ba ashabul ahwa ba ne wato shi malamin ahlus sunna duk in ya gama wa'azi game da sauran ƙungiyoyi na kafirci da bid'a sai kuma ya dawo wa dangin shi to waɗanda ba su gama fahimtar manhajiya ta ahli sunna ba sai suke to ya za a ce ahli sunna kuma yayi bid'a dan me ba a ce ahli sunna yayi kaza ba daidai ba ai kuma an koma ana zagin ahli sunna kenan wato wai su mutane wasu abin da suke fahimta ahli sunna tsararru ne daga laifi ko kuskure a'a ahli sunna ba tsararru bane daga laifi ba tsararru bane daga kuskure ba tsararru bane daga bata amma ita sunna ce tsararriya daga tafada kuskure sunna annabi yadda take bata kuskure ba har yanzu din da kaga kuskure ya faru wani ne ya kawo kuskure amma ba ita sunnar ba tauhidi babu kuskure a ciki babu laifi a ciki babu wani abu a ciki na inhirafi dan haka manhajin da ita sunnar da manhajin sunnar to ma'asumi ne amma masu bin manhajin fa ba ma'asumai bane to idan yau garin bin manhajin in ka ce wane ya kauce wa manhajin kai ya ce zagin shi kake yi shi da aka ce ya kauce ya tsaya ya duba ya kauce din ko ko menene bayani kai? amma galibin abin da yake faruwa ahli sunna mu sun dauka cewa yadda manhajin yake tsararre haka su ma suke tsararru wannan sai buɗe musu kofar ji da cewa su kan sun kubuta daga bata ba haka bane kuma kowa da irin yadda shedan yake bullo mishi daga lokacin da ka gane cewa ko ka kai matukar cewa kai ba za ka bata ba to ka ji kai kuma ta inda shaidan ya bullo maka a wannan lokacin Allah ya kiyaye to shine yace da ba'da zikri hadithil waswasa bayan da ainihin wannan babban malami a imam Amr ya ambaci ainihin hadisin waswasi sai yace wa'alam rahimakallahu ta'ala ka sani Allah madaukakin sarki ya ji kanka anna kullama tawahhamahu qalbuka duk wani abu da zuciyarka ta rudu da shi au sanaha fi majari fikrika ko kuma wannan abu ya gitta sanaha shine ya gitta ko ya gilma a cikin ainihin magubanar tunaninka au khatara fi ma'aribati ko fi haka ne fi mu'arabati qalbika ko kuma wannan abu ya kyankyasa a cikin gilmawar zuciyarka min husnin au baha na kyau ko kuma wani kwarjini au diya'in ko wani haske au ishira'in ko haskakawa au jamalin ko wata sura kyakkyawa au shabahin ko kuma shaba asalin shaba jama'a shine kamar image shaba wato kamar ka ga wani haikal ka ga wata structure ka ga wani shakali haka wato abinda da yake so ce ku saurara jama'a idan kana cikin tunani sai wani tunani ya gilmo maka sai ka ga wani abu a cikin tunaninka mai kyau sai tunaninka ya ce maka wannan haka Allah yake ka karyata abu abin da yake so ya ce maka daga ƙarshe ke ko kuma ka ga wani haikali ko wani yanayin wani zane ko wani shabahi haka ko kun fahimta na irin wanda yake karkatacce ko makamancin haka au shakhsin ko kuma wata halitta mutamassil wadda aka misalta ta da cewa ita ce Allah to sallahu ta'ala bi ghairi zalika to kasancewa Allah ba haka yake ba shedan ne kawai ko kun gane jama'a a cikin zuciyarka zai zo rinka kyankyasa maka kaza don wani ya taba gaya min wata magana wallahi na ji tsoron maganar kuma yanzu haka na tsoro in faɗe ta sai dai wallahu ta'ala a'lam Allah ya gafarta min in ya zama bada labarin ta ma kuskure yace shi da ake yawan cewa ar-rahmanu alal arshi stawa yace sai a zuciye shi yana kwatanta Allah madaukakin sarki gashi nan a zaune fari sol da rawani har ya sawo wai jelan rawanin ta gaba haka sai nace a'udhu billahi ba haka Allah yake ba shine wannan maganar ba haka ba abin da malam yake so ya ce maka kenan duk wata sura mai kwarjini ko mai kyau mai haske mai kyalli mai kyakkyawan biri ruwa in ta suranta a cikin zuciyarka sai ka ji zuciyarka na suranta maka haka Allah yake sai ce fallahu ta'ala bai ghairi zalika to kasancewa ba haka Allah yake ba bal huwa ta'ala a'zamu wa ajallu wa akbar Allah maɗaukakin sarki ya fi karfin kuma ya girmama ya ɗaukaku ko Allah tasma'a yace ala tasma'u ila qaulihi ta'ala ala tasma ila qaulihi ta'ala baka ji magana Allah da yake cewa ba laysa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kamar Allah wa huwa samiul basir Allah shine as-sami'u mai ji Allah shine al-basir mai gani wa qaulihi ta'ala da kuma magana Allah da yake cewa walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani abu da ya kama da shi wannan da ya zo maka a zuciya abu ne ko ba abu ba to babu wani abu da ya kama da shi wannan da ya zo maka a zuciya wani ne ko ba wani ba wani ne to babu wani wanda ya kama da shi ban ba shi bane nan ba za a ce maka za ka tabbatar da cewa shi ne ka gani to amma ba ga sufayen nan ba suna cewa suna ganin Allah shi yasa nake ce muku ku samu wannan littafin alwasiyatul kubra ta ibnu taymiya ku karanta tana nan a cikin wannan majmu'atul rasail sannan kuma muna da ita nan ainihin a makarantar nan da ainihin wato wani bugu da tahqiqi har guda biyu duk bayani ne akan irin waɗannan abubuwa na wane ya zo a nan duniya ya ce ya ga Allah ko makamantan haka ƙidoji ne munana masu mugun haɗari jama'a Kuma da irin jama'a su kaka wannan littafin alwasiyatul kubra ya tattauna ire-iren waɗannan matsalolin jama'a littafi ne akan tauhidi wanda ibnu taymiya kamar yadda na faɗi a ɗazu ya rubuta zuwa ga ɗaliban wani malami shi malamin malami ne na sunna masu ɗaliban suka kama inhirafi alwasiyatul kubra ta wannan ta haƙiƙin abi abdullah muhammad ibn ahmad alhamud na kuma wannan ta haƙiƙi ne na ainihin wato usman sam'a da muhammad abdullah annamar to sannan kuma akwai ta anan cikin al kubra waɗannan da'awoyi na mutum ya ga Allah sai mutum ya ce yana zaune kawai sai ya ga Allah a sarari haka to kuma da yake dama ya saba maganganu babu dalili ana yadda sharrin kenan yau da yazo ya faɗa kawai shi kenan sai a yadda da zaran kai ka ce ya za ka ga Allah sai a ce to karama ce kana nufin Allah ba zai karanta waliye da yadda ya so karanta su ba Allah ya kiyaye mana yake cewa ai la shabiha wala nazira wala musawin wala masal babu wanda yake kama da Allah ko irin Allah ko wanda ya daidai da shi ko kuma wanda ya kama da kwatancen shi awalan ta'lam annahu ta'ala lamma tajalla lijabali ko haka ne eh dakdaka ko ta dakdaka daka sha ƙasa yake ce ta daka ai dakkahu wa dukkuhu dakkan wa dakku hadamul jabali wal ha'id wa nahwihima wa qad tadakdakatil jibalu ai tahaddamat yace lisanul arab kaje inda ya dauko yadda ya farfasa kalmar ma'ana yake cewa baka ga lokacin da Allah ya bayyana ga dutse ba tadakdaka sai dutsen ya ragargaje li'izami hay'atihi saboda ainihin wato girman kwarjini na Allah madaukakin sarki ko haibatihi saboda girman kwarjinin shi wa shamihi sultani da kuma girman mulkin shi fa kama la in illan shay'in illa dakka kamar yadda babu wani abu da Allah zai bayyana gare shi sai ya rugurguje kazalika la yatawahhabu ahadun illa halaka babu wanda zai iya tunano tunanin yadda Allah yake sai ya halaka farudda bima bayyana Allah fi kitabihi min nafihi an nafsi tashbiha wal misla wan nazira wal kufa'a don haka ka ɗauki ayoyin da Allah ya faɗi a cikin littafin shi ya kore wasu siffofi na kama da a samu irin shi ko daidai da shi to ka kore da irin waɗannan ainihin ayoyi na abubuwan da ke bayyana a cikin zuciyarka duk wata siffa da ta bayyana a zuciyarka ka yi ƙoƙarin ɗauko wata aya ka yi ƙoƙarin ɗauko ainihin wato wata doka da ta zo a cikin shari'a ka kore irin wannan siffofin ta hanyar waɗannan ayoyin malam yace fa idza santa bi iwamta na'ata minhu a min qibal at-ta'til li sifati ah, rabbi tabaraka wa ta'ala wa taqaddasa fi kitabihi wa sunnati rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fa idza kana mawsufan bi kaza aw ah, wasaftahu أوجب لك التشبيه فأكذبه malam ya ce to kuma idan kai riko da waɗannan nassoshi da Allah yake siffanta kanshi da su ka bane wanta na'ata minhu ka hannu daga ka siffanta Allah daga wasu siffofi to taka min qibalit ta'til sai kuma ainihin shedan sai zo maka ta hanya aqidat ta'til yayi kokarin tuna maka hanyoyin da zaka bi ka ƙayyata ko ka watsar da lisifatin rabbi tabaraka wa ta'ala wa taqaddasa fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wato ku duba jama'a yayin da ka yarda da siffofin Allah ka kuma korewa Allah abubuwan da yake korewa kanshi a littafin shi da annabin shi da yake kore mishi a cikin sunna ingantacciya to sai kuma shedan ya bullo maka ta hanyar aqidat ta'tili fa qala maka sai ce da kai idan kana mawsufan bika ba to idan kai yanzu ka ce Allah abin a siffanta shi ne da yana sauka yana da hannu yana da kafa zai zo awwa saftahu ko kuma in ka siffanta Allah da kaza aujaba laka tashbiha to ai cewa da kai kaza ya ta ka kamanta Allah kenan fa akzibhu malam ce sai ka karya karyata shi li'annahu la'in domin shi ɗan tsinanne ne inna ma yuridu an yastazillaka yana son ya zamar da kai ne wa yughwiyaka ya batar da kai wa yudkhilaka fi sifatil mulhidina ya shigar da kai cikin siffar karkatattu azza'irina waɗanda suka kauce aljahidina masu musu da sifatin rabbi ta'ala ga siffa Allah maɗaukakin sarki jama'a ko kun gane wato ina fatan kuna fahimtar magana jama'a wato idan ya same ka ka gama imani tsab yadda ake son ka kai sai kuma ya bullo maka ta hanyar sanya shakka to yanzu kai ka yadda Allah na da hannu eh ka da Allah yana da hannu eh sai ce maka subhanallahi ai kuma yanzu ka kamanta Allah da halittu kenan ku dubi yan bid'a kullu abin da suke ce maka kenan wannan maganganun karatu ne da suka dauko daga makarantar shedan in ba haka ba ai san da ake ce maka Allah yana da hannu shi qur'anin da ke ce maka Allah yana da hannu yana yana ce maka kuma laisa ka mislihi shay'un kaga yana kawo maka regulation yana da hannu amma fa hannun babu wanda ya kama da irin nashi ashe kenan wanda yake ya yadda Allah yana da hannu ba za ka dawo ka ce to ai kana siffanta Allah da siffofin halittu ba amma haka shaidan yake ba su lacca fa'alam yace ka sani rahimakallahu Allah ya ji kanka annallahu wahidun Allah guda ne ta'ala ya ɗaukaka laka ahadin ba kamar ɗaiɗaikun ɗaiɗaikun abubuwa ba kun san akwai abubuwan da suke ahad ne akwai abubuwan da suke ɗaiɗaiku ne su ma ko to ɗayantaka Allah ba kamar ɗayantaka ce irin ta ɗayantakar wasu ɗaiɗaikun abubuwa ba fardun Allah guda ne sanadun wanda ake nufi da bukata lam yalid wa lam yulad bai taɓa haihuwa ba ba haihuwar shi akai ba wa lam yakul lahu ahad kuma babu wani wanda yake kamar shi ila an kala hadde zuwa inda wannan babban malami Abu Usman yake cewa ko khanafat lahul asma'u as sunaye maɗaukaka kun gane asaniya maɗaukakan sunaye sun tsarkaku ga Allah fakanat waqi'atan fi qadimil azal dan haka waɗannan sunaye sai suka kasance tabbatattu tun zamanin dama an gane shi ne min qadimil azal qadim dade wato azal abin da bai da farko wato tun zamanin da zamanin kafin zamani an gane haka ainihin waɗannan siffofi suke ga Allah bisidqil haqa'iq da ainihin wato gaskiyar tabbata lam yastahdith ta'ala sifatan kana minha khaliyan babu wata siffa wadda da Allah bai da ita ya kirkiro da ita gare shi aw isman kana minhu bari'an babu wani suna da Allah ya kirkiro wanda da bai da shi tabaraka wa ta'ala sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi fakana hadiyan Allah maɗaukakin sarki dama can mai shirya ne mai shiryarwa ne kuma saya hadi zai kuma ci gaba da shiryarwa wa kuma dama can shi mahalicci ne saya khaliqu kuma zai ci gaba da halitta wa raziqan kuma Allah mai azurtawa ne dama can sayar zuku kuma zai ci gaba da azurtawa wa ghafiran dama can mai gafara ne sayar kuma zai ci gaba da gafara wa fa'ilan Allah mai aikata komai ne sayafa alu kuma zai ci gaba da aikatawa lam yahdus lahu istiwa wannan daidaituwa a saman al'arshi ba daga baya ne ta faru ga Allah ba illa wa qad kana fi sifatin annahu sayakunu dhalika al-fi'l babu wata lam yahdus lahu istiwa ko wa illa wa qad kana fi sifatin annahu sayakunu dhalika al-fi'l wato daidaituwa ga Allah ba daga baya ta faru ba banne a ce to ya kasance a wata siffa wadda daga baya kuma ta sake juyewa daga wata siffa ta koma wata fahuwa yusamma bihi fi jumla fi jumlati fi'ilihi kazalika dan haka a cikin jumlar ayyukan Allah ana faɗin daidaituwa ɗin ga Allah maɗaukakin sarki kuma haka yake da wannan siffar ba daga baya ne ta faru ba qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace waja'a rabbuka wal malaku saffan safa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu bi ma'ana annahu sayaji'u ma'ana Allah zai zo falam yastahdith al-ismu bil maji ba wai samuwar wannan zuwa da zai ne daga haka ne ya ainihin samu sunan mai zuwa ba a'a dama wannan suna nashi ne wannan kuma siffar tashi ce wa yakunu maji'u minhu mawjudan bi sifatin wannan siffa ta zuwa siffa ce tashi wadda take lazima ma tulahiquhul kayfiyya kayfiyya ko a falam yastahdithu al-ismu bil ba wai sunan ya same shi bane saboda ya zo yanzu magini bai zama magini ba sai da ya gini ko to Allah ba wai wannan suna da siffa sun same shi bane sai in ya zo din wa takhallasa al-fi'lu li waqti al-maji balle a ce wannan aiki zai jinkirta saboda lokacin zuwan bai ba ko an gane jama'a a ce tun da bai zo ba to ba ba a ce shi ne zuwa ba dai har sai ya zo din wannan ya dan shiga mandiki ne kaɗan don ba ibnu taymiya ne ke magana ba yanzu ina son ku gane ibnu taymiya ya ɗibo daga wani malami ne waɗannan maganganun in kuka ji usulubin tun daga farko ko sifa ne na manatuka maganganu ne na mandiki shi yasa baka ji an ce da kaza ba kaza ba kaza ba kaza shi ne baka ji tun da kun saba jin ayoyi da hadisai suka ji jikinka yayi sanyi ina fata an gane shine wa yakunu maji'u minhu mawjudan bi sifatin ma tulahiquhu al-kayfiyya wala tashbih yace balle a ce wannan suna na almajiu zai kasance gare shi ne da wata siffa wadda ba za ta kai gare shi ba da kaifiya ko kuma da tashbihi sai ce li anna zalika fi'lur rububiyya domin wannan aiki ne na ainihin Allah matsayin shi na rabbu fatahsirul uqul dan haka hankula za su iya gazawa wa tanqati'un nafsu kuma zuciya ba ta iya gazawa daga tunanin an iradati dukhuli fi tahsili kayfiyatil ma'abud, game da samar da yadda ubangiji abin bautawa yake yin waɗannan ayyuka shi, zukata ba su iya gazawa tunanin hankali kuma ba zai iya kwatanta yadda abin yake ba na haka fala ta zahab fi ahadil janibaini kar ka tabi ta ɗayan ɓangarorin guda biyu la mu'attilan wala la mushabbihan kar ka tafi ta bangaren mu'attil ka ce to tun da dai har ka kasa ba mu yadda waɗannan siffofi na Allah suke bari ka watsar da su bari ka ƙaryata su ka zama mu'attili sannan karka ce to tun da dai har ka kasa gano haƙiƙanin su to bari ka kwatanta su da waɗanda ka sani na halittu ka zama mushabbi'i kenan sai ya ce warda lillah ka yarda da Allah bima radiya bihi li nafsihi ga duk abin da Allah ya yarje wa kanshi da shi wa kai shi inda habari yi ne nafsi yi musalliman ka tsawa inda Allah ya bada labari da kanshi kana mai sallamawa mustasliman kuma kana mai karɓan abin bayan ka sallama akwai lokacin da ba ka sallama jama'a ba don kayar da ba yanzu nan ka zo ba a yi dambe da kai ƙato ne in yan banje kai ce in kai motsi zan taka wuyan ka to yanzu sallamta lakin na aslamta ka shiru ne kawai amma baka yadda da halin da ka samu kanka ba in ka samu wani hali zaka iya canza to abin da ake so shine ka zama musalliman mustasliman ka sallama kuma sallamawar ka yadda baka da wata ja ba wai ka karɓa ba ne yanzu duk sanda aka juyin mulki aka bubbuge na da wani sauran sai su yi shiru eh idan suka ji sauransu da suka rage sun zo sun sake kifar da waccan da gwamnatin da ta yi musu jiya mulki waɗancan ba da suka yi shiru fa za su gaba da yin shiru ashe ɗazu sun zama musulmi na ne amma ba su zama na ba to a nan ana neman ka kai ka zama musalliman ka sallama kuma ka zama mustasliman kana mai karɓan abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka musabbikan mai gaskatawa bila mu hasa ba tare da ka kasance mai bincike ba bincike na at-tanfir bincike na wanda bai yadda ba wanda yake kyama wala munasabati tanqir ba kuma ainihin wato bincike irin na ne neman gano kwakwaf ba ko kun gane jama'a akwai bincike na kana bincika abin kana neman kyamar shi ne karkai wannan binciken an hana ka kar kuma kai bincike na gano kwakwaf me ake nema kawai ka sallama jama'a kun fahimci wannan jawabin kuwa waɗannan bayanan da ya kama yadda muka gabatar cewa ainihin ya ɗauko su daga waɗancan littafi ne gashi nan sai ce ila an kala har dai zuwa inda shi wannan malami al'imamu abu usman ku yake cewa wato amr ibn usman al-makki a cikin wancan littafin nashi at-ta'arruf gashi yana daga cikin tafan da yace shi ma wannan bai haɗu da shi ba wato wasu tafan yace bai haɗu da su ba kun sauna mamaki jama'a in na duba sai in ga muna da su akan software littattafin da muna da su akan cd shine ishara ce akan akwai abubuwa fa a yau in ba ka yi bincike ba kun ga bincike ta hanyar electrical bincike shine binciken da zaka iya yanke hukunci ka binciki duniya gabas da yamma kudu da arewa ka ce kana neman kaza ne yanzu jama'a wani yaro ne da muka taba haduwa a iyafar na jidda yaron nan immigration ne muka haɗu a iyafar na jidda da adres da number waya da ya bani da email gaba ɗaya sai ya ɓata jiya da daddare yau kuma shekara biyu kenan jiya da daddare sai wata matsala ta taso ina neman na matsu kawai sai na sa neman shi thoroughly kawai akan intanet sai na bar computer kawai kafin asuba ta zakulo mini shi <laughs> ba dai yana da wani abu da ya taɓa rubuta akan kwamfuta ba to magana ta ƙare kawai shi kenan zai gani na samo email din shi na samo website din shi na samo telefon din shi amma ni mun haɗu da shi ne ya bani adreshi ya bani lamba ya bani kaza ya bani kaza shi kenan na nemi takardun na rasa kuma sai gashi na yi tafiya na dawo jiya wata bukata ta kama zan neme shi to yau ta hanyar da ake bincike kenan dole ne kuma malaman mu su yarda da waɗannan hanyoyin ba ɓata ba ba kuma gazawa bane idan kuma suna ganin gwaninta ne su in suka nema ba su gani ba su zo su ce ba su gani ba bane a ce an ci gyaran wani abin da wane ya kasa wane ya yi ba laifi ne. amma kafin ka yi da'awa sai ka yi amfani da wasa'il almunkina hanyoyin da za su yi kai amfani da su wajen gano abu misali jama'a yanzu akwai wanda kake nema ka saba ganin yana zama a nan kusa da ni dan haka da ka zo kawai ka duba nan baka gan shi ba kawai shikenan sai ka dake ashe yau kuma ya koma baya yanzu hujja ne tunda baka gan shi a inda ka saba ganin shi ba sai ka koma ka ce yau bai zo ba kamata ya sai ka kada ko ina sannan sai ka miƙe jama'a wani ya zo sannan ka iya hukunta cewa bai zo ba to gaskiyar lamari wannan zamanin abin da yake faruwa kenan jama'a don haka lallai ne malamai musamman malaman ahli sunna su yadda cewa wannan hanya ce ta binciken zamani ta zo amma kun san matsalar ita ce fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu wato abu ne ya musu ba su san shi ba da yazo zo musu ba su san shi ba sai suka yi ta suka shi to ai kuma zai zama abun kunya daga baya su dawo su ce sun yadda da shi amma kuma inda imani kamar yadda na kwatanta muku wancan malamin na ɗazu jama'a ina ganin babu wani abu wancan malamin ba wani bane ba fa gabciya ne limamin masallacin jami'ar maiduguri shi ne kama hannuna ya ce ba za ku ji tsoron allah ba abubuwan musulunci da kuke sa akan intanet idan yahuda suka je suka taba abin fa sai mu ce mishi allah ya gafarta hala allah ya kiyaye kaza kaza kaza kaza shi dinnan alaramma ne marubucin alkur'ani da ka shi na ce mishi amma malam da kuke zama kuna rubuta ƙur'ani da ka a takarda ba za ku ji tsoron Allah ban yahudawa suka samu ƙur'ani nan suka je suka kara fa ku rinka barin shi a cikin kwakwalwar ku mana duk ɗaya ne nazariya ba ta da bambanci in dai har muna da ilimi muna tsoron in muka saka akan intanet wani zai zo ya kwashe wata rana ko kuma ma a kori mutane akan intanet ɗin don duk wanda yana daga cikin shubuhar da suke kawo shi yasa in ka saurari laccata da na sa mata intanet baiwar Allah sai da na tattauna wannan matsala na ce misali sai ka zo cirani daga sokoto sai ka zo tudun wada sai ka sai gida sai yan uwanka su rinka ce maka wane e ka sai gida turan da gwamnati ta kore ku fa ta a kore ku fa tudun wadan nan wata ran da ka sai gida za a tashe ku kowa a ce koma garinsu yanzu wannan tunanin kai da kake da gida a tudun wada ko anguwan makera ko anguwan rigasa ko wane ne zaka iya gamsuwa kuma wannan zai hana ka sayan gida ba zai hana ka ba me za ka ɗauka shi wannan ba kwan dan cewa da ya zo ko kuma mutumin ƙauyenku shi ne bai fahimci yaya ƙa'idar take ba ko kun gane jama'a saboda haka akwai al'amura da in suka zo a tsarin yadda ake abin da ya sa malanta ce a najeriya ba a mai da ita hukuma mai zaman kanta ba ko ba su ga musulmi ba don haka ba duk sabon abu in ya zo wa wasu ma'aikata ai ana zuwa ana musu workshop ne ana musu samina a yi taron karawa juna ilimi a yi taron kaza kaza a je course don ka san makamar aiki to malanta a najeriya abu ne na sarautar gargajiya kawai hatta littattafan da ka iya ma idan ka zo karantar da su ba ka musu lesson plan malami na karantar da ku risala in ya zo kawai shi kenan bayan shekara talatin ya koyi risala to haka zai zauna kullum ya ta karantar da ku ba zai ci gaba da binciken sharhohin risala sababbi da na da menene malamai suka ce ka ba don shi ma makarantar shi ta ƙara armashi ko dai kowace shekaru yana nan kan fulan shi shekara talatin shi ma fulan ba a wanke shi ba ya yi dauɗa har ya ɗauki kalan daudar ya zama irin yadin kenan sai dai haka zai ta dura muku wannan fassara ran da Allah ya ga dama ya rike wani wuri na kwakwalwar in ya kasa tuno tunanin kawai sai ya ce mm, muje muje dan ya rasa me zai ce a wurin saboda haka gaskiya saboda Allah wannan illar za mu iya fita daga ita muna matsayin ɗaliban ilimi mu rinka tafiya tare da zamanin mu tun farko ko kun fahimta jama'a shine tun kana ɗalibi ka saba ittila'i akan hanyoyin bincike to ko ka zama malami zaka ci gaba tun kana ɗalibi ka saba karɓan sababbin abubuwan da suke zuwar maka don su taimaka maka wajen inganta da mayar da karatun ka ya zama mai armashi to ko ka zama malami zaka ci gaba da haka amma tun in kana ɗalibi ka zama alale to ka lalace ku je ku fahimci menene alale yake nufi alala rubabban wake ne a cikin gwangwani a ci ya shiga cika ya ƙara riɓewa in ya shiga ciki in ya bar shi a gwangwanin fa ƙara riɓewa zai yi to in ka sake ka zama alale shine kana nan dankam a wuri guda ran da aka ɗaga ka ka ƙara riɓewa in aka baka kuma ƙara tsutsa kake a ƙasa to ka kaɗe Allah ya kiyaye to shine mana yake cewa ila an qala har iya inda dai malam ya fa huwa tabaraka wa ta'ala alqa'il ana Allah Allah dai shine yake cewa ni ne Allah la shajaratul jani ko alja'i qabla an yakuna ja'iyan haka ne gashi ce wa zalika fi qawlihi ta'ala فلما أتاها نودي من شاطئ ilwadil الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة من الشجرة an musa inni anallahu allahu rabbul alamina da allah maraukakin sarki ke cewa ana ni ne allah na shajara ba wai bishiya ba alja'i qabla an yakuna ja'iyan nan fata an gane gashi sai ya ce an yusafa bil maji amal wajihin la'ika bihi ana siffanta Allah da mai zuwa ne a bisa siffar da ta dace da shi wa in lam yaqa minhu hadha al-fi'l ko da Allah bai wannan aikin na zuwa ba amma ana siffanta shi da cewa zuwa siffa ce ta Allah madaukakin sarki ko ba bai zo ba din shi ce alja'i qabla an yakuna ja'iyan wannan siffata shi ce mai zuwa tun kafin ya zo din la amruhu ba wai al'amarin shi ba almutajalli li awliya'ihi fil ah, mi'aku ah, fil mi'adi Allah shine mai bayyana ga ainihin wato masoyan shi a ranar alkiyama ba wai al'amarin shi ba shi da kanshi fatabiyaddu bihi wujuhuhum sai zuka sai fuskokinsu su yi haske da ganin Allah wa taslaju bihi ko ko taslaju bihi hujjatuhum sai kuma hujjar masu jayayya game da ainihin ganin Allah madaukakin sarki sai ta ainihin wato bayyana ko kuma ta ta almustawi ala arshihi Allah shine wanda ya daidaita akan al'arshi shi bi'azamati jalalihi da girman ainihin wato ɗaukaka shi Sauka kulli makanin Allah yana sama da kowane wuri tabaraka wa ta'ala Allah mai albarka da ɗaukaka allazi kallama Musa taklima wanda ya magana da annabi Musa tabbatacciyar magana wa arahu min ayatihi kuma ya nuna wa Musa daga cikin ayoyin shi fasami a musa kalam allahi annabi musa ya ji magana allah li'annahu na najiya domin allah ya kusanto da annabi musa a matsayin mai ganawa da shi taqaddafa an yakuna kalamuhu makhluqan allah ya tsarkaka daga a ce maganar shi halitta ce au muhdathan ko kuma farariya ce au marbuban ko kuma abu a ne ce walwarisu li khalqihi Allah shine mai gaje halittun shi Ji halittun shi za su bar shi as-sami'u li aswatihim Allah shine mai jin muryoyin su annaziru bi ainihi ila ajsadihim Allah shine mai kallon jikin bayin shi da idanuwan shi ya yabahu ni. hannayen shi shimfidaddu ne wa huma ghawru ni'matihi su hannayen nashi daban ni'imomin shi kuma daban ku kiyaye ba a fassara hannun da ni'ima khalaka adama Allah ya halicci adam wa nafakha fihi min ruhihi ya busa mishi daga ran shi wa huwa ko amruhu ta'ala wa taqaddasa an yahulla haka ne an yahulla bi jismihi Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka daga a ce ya ainihin wato shiga da jikin ko kuma ya shiga cikin wani bawa daga cikin bayin ya shiga cikin jikin wani bawa daga cikin bayin shi mazija bi ko kuma Allah ya cuɗani da wani jiki daga cikin bayin shi aw masuƙa bihi ko kuma Allah ya makala ko manna jikin shi da na wani bawan shi ta'ala an zalika Allah ya fi karfin waɗannan abubuwa uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin waɗannan al'amura ɗaukaka mai girma. Asha'i lahul mashi'a Allah maɗaukakin sarki shine ke yin abin da ya so, al'alimu lahul ilm Allah shine mai ilimi, albasitu ya daihi bin rahma Allah mai shimfiɗa hannayen shi da rahma annazilu kulla lailatin ila sama'id duniya mai sauka ne zuwa ga ainihin wato sama a kowane dare ko li yataqarraba ilaihi khalquhu bil ibada domin bayan shi su kusance shi da bauta wal rabo ilaihi bil wasila kuma su samu ainihin matsowa kusa gare shi ta hanyar aikata wasu ayyuka na alheri alqaribu fi qurbihi min hablil warid Allah shine makusanci da bayan shi fiye da jijiyar da ke gangaro musu da jini daga jikin kwakwalwa al-ba'idu Allah shine wanda yake nisa daga bayan shi fi uluwi a wajen ɗaukakar shi min kulli makamin ba'idin daga duk wani manisancin wuri wala yushbihu ko wala bin nas haka ne wala bihu bin nas Allah ba a kamanta shi da ainihin mutane ila an kala haddi yadda wannan malami Amr dan Usman yace man kana yuridu al falillahi jami'a wanda ke son buwaya to ya san cewa buwaya ta Allah ce gaba daya ilaihi yas'abu al-kalimu at maganganu ga Allah suke tafiya wal amalu salihu yarfa'uhu haka nan kuma aiki nagari na ɗaukakuwa ne ko kuma Allah shi ke ɗaukaka shi zuwa gare shi wallazina yamkuruna sayyi'ati mutanen da suke aikata mugun aiki lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani wa makru ulaika huwa yabur makircin waɗancan masu makirci shike hallaka ta'ala wa taqabbasa an yakuna fil ardi kama fis sama'i jalla an zalika uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka a ce yana ƙasa kamar yadda ainihin yake sama ɗaukaka mai girma jama'a kun ji wannan maganar bayan duk da malam ya kawo ta sai shi malam professor tuwai jire ce al-imamu abu nu'aymin ya ruwaito ta a cikin littafin alhiliya ya ruwaito haka nan al-imamu khatib al-baghdadi a cikin littafin shi tarihu baghdad jama'a tarihu baghdad kar ku rude ku ganshi a nan makarantar ku ga an sa tarihu madinatu salam asalin sunan garin kenan dama madinatu salam shi nan tarihu madinatu salam wannan shine asalin sunan littafin amma sai fi shahara da tarihu bagdad dan kanka zo kana neman ina kuma tarihu bagdad shine tarihu bagdad ita bagdad ita ce madinatul salam shi mujalladi goma sha shida nan zai din shi ne wasu abubuwa da ya kamata al-imam al-khatib al-baghdadi ya kawo a cikin tarihin bai kawo ba shine aka samu wani babban malami shi kuma ya zauna ya ainihin rubuta mujalladi ainihin wato biyar sannan kuma ƙari aka samu wani zawa hadisai da labaran da ke cikin waɗannan littattafai jama'a wanda kuma babu a cikin sauran littattafai waɗanda suka yi tarihin wasu garuruka kama ainihin tarihu abin da madina da dimash to wannan malamin shi ko mujallabi goma ya yi tasirin hadisan da kawo su da sauransu waɗannan ne su ne wani ka karanta waɗannan maganganun duk suna nan cikin wannan littafin jama'a na haka akwai aiki akan mu fa to na daga cikin hanyoyin da ake bi ake karanta irin waɗannan littattafan shine yanzu wannan na daga ciki in aka yi maka hujja yanzu sai ka kwakulo wannan magana inda take sannan ka je nan an ɗan tsukuro ne an ɗan ɗibo ta ne kaɗan can sai ka buka karance in ka shekara ashirin kana haka sai ka waye gari ka karanta duk littattafan shine sai wani ya ce ah, duk maganar da za ka yi duk kana ɗibo yaushe ka karanta yaushe karanta yana can yana kallon kwallo su ba su ci kwallon ba shi kuma bai karatu ba ba shi ne khasirar duniya wal akhira ba <laughs> shi ne kana nan kana kallon kwallo su ba su ci ba kai kuma ba kai karatun ba ina fata an gane Allah ya kiyaye wa qala al imamu abu abdullah al ibnu ibn isma'il ibn asad al muhasibi to sannan ga wani babban malami daga cikin ainihin wato malaman zuhudu kuma shi kuma shine ainihin wato al harith al muhasibi fi kitabihi musamma fahmul qur'an a cikin littafin shi mai suna fahmul qur'an ina fata an gane wannan littafin ana buga shi dan karami ne ana buga shi tare da kitabul aqal haka shi ma wannan malamin ya ainihin wato ce a ƙasa yace qala fi kalamihi ala an-nasikh wal mansukh wa anna an-naskh la yajuzu fil akhbar ta ga abin da ya faɗi da ya zo yana magana a cikin littafin shi mai suna fahimta alqur'ani da ya zo mas'alan nasikh wal mansukh ayoyin da suka shafe da ayoyin da aka shafe su ya ce wa annan nasha shafe dokoki baya faruwa ko lawa juzu ba zai yi ba fil akhbari a cikin hadisai qala sai ya ce la illu li ahadin an da anna allahi wa asma'ihi wa sifatihi juzu an yunsakha min ha shay'un kar wani ya taba tunanin ko ya ƙudurta cewa yaban Allah da sunayen Allah da siffofin shi zai wa iya share su wato abin da malamin yake so ya ce ayoyin da ka ji an shafe hukuncinsu waɗanda za ka ji a cikinsu akwai sunayen Allah da siffofin Allah ko su waɗannan siffofin da sunayen ba a shafe su ba saƙon da ke ciki na doka shi aka shafe ko kun fahimta jama'a domin in yana yiwa a shafe sunan Allah to yana nufin sunayen muhdasai ne kenan daga baya suka faru kuna fahimtar wannan magana tashi ila an kala har inda yace wa kadhalika la yajuzu ila idza akhbara anna sifatihi hasana aliyya an yukhbara ba'da dhalika annaha daniya sufla Haka nan baya halatta bayan annabi ya bada labarin cewa sifofin Allah kyawawa ne madaukaka to kuma ya sake ba da labarin cewa sunayen kaskantattu ne na ƙasa sauya sifa nafsahu bi annahu jahilun ya zama kenan daga baya Allah zai dawo ya siffanta kanshi da jahilci bi ba'dul ghaibi da wasu abubuwa waɗanda a gaibi suke misali Allah ya bi kanshi da cewa alimul ghaibi wa shahada ko to karka ji an shafe aya da ta zo haka ka ce to kenan yanzu tunda Allah ya shafa cewa alimul ghaibi to ya nuna ya shafa wannan dan haka shi jahilul ghaibi ne karka zaci haka ina fata an gane ba ba an akhbara annahu alimin bil ghaibi bayan ya bada labarin cewa shi masanin gaibi ne wa annahu la yubsiru ma qad kana karka ga cewa Allah ya bada labarin cewa yana ganin duk abin da zai kasance to kaji an ce an shafa wannan aya ka ce to yanzu kenan Allah baya ganin abin da zai kasance wala yasma'ul aswat ka ce to kuma yanzu Allah baya jin muryoyi kenan wala qudrata lahu bi da iko wala yatakallamu baya magana Walal kalamu kana minhu don haka maganganun ma da ya yi da to waɗannan maganganun ba za su iya zuwa yanzu daga gare shi ba wa annahu tahtal ardi tunda aka ce yana can sama da sammai to kaka ga an ce an shafe ayar sai kuma ka da aka ce to shi kenan ai yanzu kenan yana ƙasa da ƙasai la alal arshi ba akan al'arshi ba jalla wa ala an zalika Allah ya ɗaukaka fiye da haka jama'a kun fahimci haka don haka duk waɗannan siffofin da sunayen ba a shafe su fa a arafta zalika wastaiqantahu idan ka san haka kuma ka samu a kai alimta ma ya alaihi an-nasakh wa ma la ya juzu to yanzu ka san abin da yake iya yiwuwa a shafe da abubuwan da baya iya yiwuwa a shafe kenan don haka fa in talauta ayatan fi zahiri ha tahsibu annaha nasikhatun li ba'd akhbarihi ka qawlihi an fir'auna hatta idha hatta idha hatta idza adraka al-gharq qala amantu wa ta'ala ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين yanzu in ka karanta wata aya wadda yake a zahirinta sai ka karanta ta sai ka ji cewa ta share wasu labaran shi da ya bayar kamar inda Allah yake bada labari game da fir'auna cewa hatta idza adrakahu al har sai da ainihin nitsewa ta kai ga fir'auna kala amantu sai ya ce nayi imani wa ta'ala da kuma inda yace wala nabluwannakum za mu gwada ku hatta na alamal mujahidina minkum har sai mun san waɗanda suke da ƙwazo cikin ku masu jihadi wasu wasabirina da masu haƙuri to me malam yake so ya ce a ƙarƙashin waɗannan ayoyin ko kai yayi zafi ba kwa fahimta wato ku duba menene malam muhasibi shi yake kawo waɗannan maganganun da yake cewa idan ka fahimci wannan magana kuma ka ya kinantu to yanzu za ka iya gane abubuwan da suke an shafe su daga abubuwan da ba a shafe ba kenan duk wata siffa da ta zo a cikin alkur'ani ko hadisi ba a shafe ta ba Dan kar ka ɗauka an shafe ta ka ɗauka to yanzu daga cikin ayoyin da suka bayyana cewa Allah masanin gaibu ne to tunda an shafe ta to yanzu ya zama Allah ba masanin gaibu ne. to me alaƙar da ta sa ya wannan ayar yau wato cin kuma da yace hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu ai Allah yana da masaniya akan cewa fir'auna zai faɗi wannan kalmar ko haka ne ko ba haka ba to kar ka ji an ce an shafa wannan ayar ka ce to shikenan yanzu Allah bai da masaniya kenan a'a idan ka ga an shafe haka to akan al'ahkamu ta shari'iyya ne shafewar take don haka kenan wannan shafewar sai ta zama tana tasiri ne akan hukunce-hukuncen da suka zo a ƙarƙashin waɗannan ayoyin amma banda irin waɗannan siffofin da waɗannan sunayen na Allah su ba sa shafuwa jama'a kun fahimci wannan da kyau waƙala sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce eh, sannan waƙala sannan malam muhasibi ya ce katta awwala qaumun wasu mutane sun yi ta'awili annallaha ana ko an yunjiyahu bi badanihi minan nari wato wai Allah yana nufin da wannan magana cewa zai ƙetarar da shi ne daga wuta iz kad amana inda al-gharq domin yayi imani a lokacin nutsewa wa qalu suka ce inna ma zakara Allahu qauma fir'auna yadkhuluna an-nar dunahu ai Allah da yace za a shiga wuta cewa yi mutanen fir'auna bai cewa bai ce hadda fir'auna ba ko kun gane wannan ta'awilin wato wannan ta'awilin na sufaye ne saboda shi muhasib yana da alaka da su don haka ya san maganganun da suke faɗi wato abinda suke cewa ai Allah maɗaukakin sarki da ya ce zai tseratar da fir'auna falyawma nunajjika bi badanika abin da yake nufi da tseratarwa tseratarwa daga wuta ga ce me yasa Allah zai tseratar da fir'auna daga wuta sai ce ai lokacin da yazo zai nitse ya ce amantu tunda ya ce ya yi imani shikenan ce to ai ga ayoyi sun ce zai shiga wuta sai ce a ai waɗannan ayoyi ne mutanen shi ne aka ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون to kuma wannan ran nan ka wannan yana nuna rashin fahimtar su da harshen larabci domin a larabcin aka ce alu fulanin haddashi eh? na haka bashi fa auradahum da wa qala ta'ala fa auradahum nar wa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mummuna azaba za ta kai ga mutanen fir'auna walam ya bi fir'auna sai suka ce ai Allah bai ce hadda fir'auna ba wa qala sai malam ce wa hakazal kadhib ala Allah ma dai haka ƙarya take ga Allah anna Allah ta'ala ya qulu domin Allah ce waye fa akhadhahu Allah sai Allah ya kama shi fir'auna kamal akhirati wal ula kamun laifin da ya na ƙarshe da laifin da ya na farko yanzu an kama shi kamun da ba za a sake kuɗutar da shi ba kenan wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan magana Allah da yake cewa ko fama ya'lamanna Allah allazina sadaqu kuma lallai Allah madaukakin sarki yana sane da waɗanda suke da gaskiya fa aqarrat tilawa alasti ina fil ilmi min Allah azza wa jalla ko an an yasta'nifa ilman bi shay'in dan haka sai malam yake cewa sai Allah ya tabbatar da tilawar a bisa tabbatar da danganta ilimi ga Allah daga ainihin wato tayar da masaniya ga Allah daga lokacin da abu ya faru li'annahu man laysa lahu ilmin bima yuridu an yasna'ahu man yaqdir alayhi an yasna'ahu majruhu daruratan ya ce domin wanda bai da masaniya akan abin da yake so ya aikata ai ba zai sami ikon aikata abin ba a lokacin da abin ya zama mushi dole da ya aikata wato abin da su suke so su ce a nan shi ne. Allah maɗaukakin sarki bai san abin da zai faru gaba game da fir'auna ba na haka sai da abin ya faru shi ko malam sai yake cewa duk wanda bai da masaniya akan abin da zai faru to ai baya iya shiryawa abin a yadda zai faru to wannan kuma siffa ce ta halittu waɗanda suke na kasassu ba ta Allah ba qala malam amr al-muhasib yake cewa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir Allah yana sane da wanda ya halitta shine mai tausasawa mai bada labari qala yace wa inna ma qawluhu hatta na'lama al-mujahidin minkum da Allah yace har yadda za mu san waɗanda suke jihadi daga cikin ku inna ma yuridu hatta narahu har mu ga waye daga cikin ku zai iya jihadi fayakuna ma'luman mawjudan sai zama kenan abu ne wanda yake an san shi kuma akwai shi li'annahu la ha'iza an ya alamu shai'a ma'luman min qabli an Ya yace domin babu wani wanda yake da rabon ya san wani abu wanda shi abun babu shi kafin ya kasance wa ya alamu maujudan kuma wa san shi bayan ya kasance kana qad kana bayan ya kasance din in ba Allah ba babu wanda yake da irin wannan siffar فيعلم في وقت واحد معلوم موجودا إن لم يكن وهذا المحال yace don haka a lokaci guda ya san abin da yake babu shi kuma abin akwai shi a lokacin da ba zai iya yiwa ya kasance haka ba za ta iya kasancewa ba a ce babu kuma akwai kuma ka san shi haka ba za ta yiwu ba jama'a wannan nau'i ne na mandiki domin duk waɗannan malamai ne waɗanda suke akwai mantiki a cikin bakin su shi yasa duk inda kake karatun littafin ibn Taymiyyah kaji an dan shiga tsauri haka ba ga galibi nakami ne yayo maganar wani malami ne cikin irin waɗannan malamai sai ce wa zakara kalaman fi ha ako fi ha fil irada sannan kuma ya faɗi wata magana mai tsawo akan haka game da nufin Allah ila an kala habbe ya ci gaba da cewa wa kazalika qauluhu ta'ala haka maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce. inna ma'akum mustami'una muna tare da ku muna jin abin da kuke aikatawa laysa ma'anahu an yuhdisa lahu sam'an ba wai wannan magana tana nufin a lokacin ne ji ya faru ga Allah ba wala takallufu lisam'in wala takallafa lisam'i ma kana min qaulihim ba kuma a lokacin ne Allah ya kallafa wa kanshi dan ya ji abin da suke faɗi ba wato ji din siffa ce ta Allah dama can tun kafin su zo su yi wannan magana su. wa qad zahaba qaumun min ahli sunna an samu wasu daga cikin ahli sunna sun tafi akan cewa anna lillahi istima'an hadisan wai Allah madaukakin sarki yana da wani ainihin wato saurare wanda yake shi sauraren daga bayan ya faru fi yi a cikin zatin shi fa zahabu ila an ku anna ma ya'qilu min al-khalqi annahu yahdusu minhum ala yahdusu minhum ko ilma sam'in lima kana min qawlihi wato duk abubuwa sai irin waɗannan ahli sunna suka tafi akan cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ainihin wani fararren ji da yake amfani da shi wajen fahimta abubuwan da ke faruwa daga halittun shi li'annal makhluqa idza sami'a hadasa lahu aqdun domin shi abokin halitta ko halitta idan ya ji wata magana to wannan magana sai ta sa shi ya kudurce wani abu ko aqadu fahmin amma adrakathu uzunuhu min sauti sai ainihin kunnen shi ya hukunta mishi wani abu wanda ya ji na wannan murya to sai wata fahimta ta samu a cikin zuciyar shi to an samu wasu ahli sunna da suka kudurce haka to amma fa anan sunna ne irin waɗanda sa'amur za su iya muhasibi za su iya cewa ahalus sunna amma ba ahli sunna salafiyuna ba domin su ahli sunna salafiyuna ina son ku sani su ba su da wata aƙida wadda a yau za a neme ta ba a ganta qur'ani ba domin matsalar su ƙur'ani ne aƙidar su ba wai ƙur'ani ne hujjar aƙidar su ba a'a ƙur'anin ne aƙidar su amma su mutaakhiruna suna da aƙida ne sai suke bin ayoyin ƙur'ani suna neman hujjojinsu don haka akwai aƙidar da suke da ita babu hujjata a ka kaga dalili ne akan ɓata ce su ku ahli sunna tun farkon yadda suke ba sa zartar da wata aƙida misali a ce mace ce ba za ta girka abinci ba sai ta tambayi mijinta me kake so yau sai ce kaza sai ta girka an jima da ranar me kake so sai ta girka an jima da daddare me kake so sai ta girka za a taɓa samun wata rana da zai zo ya buɗe abincin ya ce ba ni son wannan abincin ba a samu ba don duk abin da za ta yi shi yake sata to ina a ce kuma abinci ta wanda a zatanta yana so sai waye gari baya so don haka wata ran abincinta zai kwantai to aƙidar ahlus sunna ba wadda take kwantai duk wata aƙida ta su daga ƙur'ani ne suke ɗauko ta amma su waɗancan 'yan bid'a suna da aƙidoji ne sai suke nemo musu hujja a cikin ƙur'ani don haka akwai aƙidar da za su tafi neman hujjata ƙur'ani ba ta sai su hauka na kame waɗannan ahalus sunnan da yake magana cewa an samu wasu ahalus sunna sun tafi akan cewa Allah maɗaukakin sarki yana da wani saurare da yake ƙirƙiro wa kunnen shi ga zafin shi waɗannan ahalus sunna ɗin ba ahalus sunna ne salafiyuna ba ahalus sunna ne a jimillar ahalus sunna wanda dama zan zo kasafta ahalus sunna a siyasar ahalus sunna sai duk wanda ba ɗan shi'a ba ahalus sunna ne yanzu irin haka ake a iraki sai a gayyato 'yan al'ada da matsafa tunda dai ba sa shi'a wasu ma bokaye ne wasu 'yan tsubu wani ma tun da sabban yake mulki shi ba ruwan shi da sallah amma dai tun da shi ba dan shi'a ba to sai 'yan shi'a su ce to wannan ahli sunna ne yanzu shine abin da 'yan ɗariƙa suke har anan ƙasar sai su dubi duk wanda yake ba dan shi'a ba ne kawai sai su ce ahli sunna ne don haka idan ɗaya daga cikinsu ya bar abin da yake ya dawo shi a sai ce shi da halin sunna ne an haife shi a cikin sunna ne iyayen shi matsafa ne fa yan bori ne yan duba ne yan al'ada ne duk gidansu tun daga uban da ya haife shi har kakan shi na goma ba wanda ya iya alwala a tarihin su alwala ba wanda ya iya to ina magana halin sunna yan al'ada ne ma'ana yan inna wajadna aba ana kazalika ya fa'aluna ne to ku kuma ahli sunna in ba ku kiyaye ba sai a zurma ku a wannan tarifin shine duk wanda ba dan shi a kawai ahli sunna ne sai ku ce a'a a hakikanin al'amari jama'a ash'ariya ba ahli sunna bane kullabiya ba ahli sunna bane maturidiya ba ahli sunna bane in ka ce su menene ah, a ga sunan su ash'ariya shine sunan su kullabiya shine sunansu maturidiya shine sunansu domin abin da ake nufi ga ahalu sunna sunna din ana nufin abin da annabi ya zo da shi to wa za a yi maturidiya da ash'ariya su rinka zargin aƙidar da annabi ya zo da ita sannan kuma suna cewa su ahalinta ne don haka su ba ahali suna ba ne su ash'ariya ne su ba ahali suna ba to kun ga yanzu duk inda ka je department na islamic studies in suka tashi karantar da kai aqida ahlus sunna aqida ash'ariya za su karantar da kai da maturidiyya da kullabiya sai su ce maka ahlus sunna ne da haka waɗannan ahlus sunna da muhasibi yake faɗi jama'a ba ahli sunna ne. yan wata aqida ne daban waɗanda kawai aka yi rinto aka yarba su cikin ahli sunna don haka al ibn rajab alhambali a cikin littafin shi mai suna kashful gurba kashful kurba fi bayani hali wasfi ahlul gurba yake cewa ahlus sunna a kowane zamani yan kaɗan ne ahlus sunna yan kaɗan ne baka tarkato duk wannan tarka-tarka da ake tafe wai izala ma ka ce duk ahlus sunna ne ahlus sunna yan kaɗan ne a ciki wasu yan izala ne wasu ma yan ɗariɗa ne a cikin izala ya kamata duka gane wannan to duk maka fahimci waɗannan ba to zaka shiga cikin rudani kawai da an ce dan izala sai ka ce to ahli sunna a'a dan izala ka fara karban shi ahli sunna ka eh a a dan izala afwan ka bincike shi ko da malami ne shin yana da aqida mata ahli sunna to akwai malaman izala da yawa ash'ariyanci suke yadawa kuma suna fada da aqidar salaf saboda yana dariƙa ne sai izala ta zo ta wa'azi a anguwarsu sai ya ji wasu abubuwa da izala ta tona asiri na ɗariƙa gaskiya ne shikenan sai ya ce ya bar ɗariƙa to da ya taho cikin izala fa babu malami kwaya ɗaya da ya koya mishi aƙida halin sunna don haka sai ya ci gaba da waccan aƙida ta ash'ariyya yana koyar da izala a haka su kuma izala suna karbi in ba haka ba jama'a babu yadda za a ce shekara talatin da biyar da ta wuce an sanya littafin hayatul islam ana karantarwa a izala a matsayin littafin ahalus sunna sai dan babu malaman ahli sunna na haka waɗannan asha'ira da suka bar ɗariƙa ɗariƙa kawai suka bari amma aƙida ta ash'ariyanci fa basu su batta ba sai suka zo suka yi ta yaɗa ta to daga baya da aka zo aka fara maganar salafiyanci sai suka fara faɗa da abu sai ya tabbata waɗannan shigar su izala ma'anarta shine sun daina ɗariƙa amma ma aslamu ba su karɓi musuluncin asali ba tukuna idan ba ku tsaya ku fahimci mutane a haka ba ko za ku shiga rudani domin dan fodo ya nuna mana haka ake kasafta musulmi ku karanta littafin shi tamizul musulmi na minal kafirina da ya zo sai da ya baje musulmi da kafirai a ƙasar nan ya kasafta su kashe takwas amma suwa ya fi kasaftawa musulmi da haka in ka ce wai duk mutumin da ke izala ka ɗauke shi a sunna ka kuskure sai ka ce wannan dan izala ne waɗannan magana hatta malaman sai kun bincika tukuna wannan ya san sunnar kuma yana da aƙidar sunnar to sa'an nan sai ku dawo a wajen bin manhajiya ta sunna game da gudanar da ayoyi da hadisai in ba haka ba jama'a ya ake malaman izala akan mimbarin izala suke hawa suna sukar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kasantuwar ka shiga izala bai mai da kai ahalus sunna ba balle salafi to yau wai irin wannan gangancin shine kuma ya sake dawowa cikin manhajin salafiya mutum kuma yana izala sai kuma ya dawo ya ce ya zama salafi ka zama salafi E, waye ya koya maka salafiyanci salafiyanci ziyada ne akan tasannuni ko kuma ziyada ne akan izala misali jama'a ka iya babur amma wani irin babur tsula moblet keken wuta wai na shakin ya ɗauka sai ku buga a guje Allah ya sauke ku lafiya haka ne ko ba haka ba sai aka kawo babur mai giwa gaba da baya sarki ko to shi kenan za ka iya shi ko sai an koya maka sai an koya maka amma in aka dube su a surance duk menene to sannan shi kan shi wancan tsula mobilet ka haɗa shi da keke mutumin da ya saba hawa keke laulawa za a haɗa ta kuma da tsuna Yau wato ashe kun ga duk sanda ƙarin fa'ida ta faru da ƙarin technology sai ka ƙara ilimi ko to abin da ake gaya mutane kenan don haka idan kana ɗariƙa ka ce ka tuba to in ka shigo cikin sunna kuma za ka fara koyan sunna ne wancan ilimin da kake da shi a da ko ba ilimi ne to gurɓatacce ne saboda ka samu kanka a bid'a domin an yi wanka ne za a je ɗaurin aure sai gabar anguwarku sai ta karye sai ka zirma ciki sai aka zaro ka sama ga riga tas amma kasafa dama dama da kwata har yanzu za a karɓe ka a matsayin mai karɓo wa ango amarya in an tafi wurin biki sai a ce sai ka koma ka wani aiki sannan ka sake dawowa amma fa ka fito daga kwatar ko kun fahimta saboda haka fitar ka daga ɗariƙa har yanzu bai ɗora ka akan sunna ba sai an wanke ka to wannan shine matsala to haka mutane yau jama'a a cikin ƙungiyar izala wasu suna tashi daga izala ne saboda sun yi sha'awar wannan da'awa ta mu ta salafiya sai mutum ya ce shi ma ya zama salafi mun yadda mun yi maraba da kai domin dama ba wata ƙungiya ba ce balle a ce sai ka zo ka karba amma kuma bin salafiyanci shi karatu ne ba irin bin kungiyanci ba ne wato misali daga izala jos in ka bawo ta kaduna baka bukatar sai an buɗe wani littafi an karantar da kai abin da ake so ka gane shi ne tun da ka dawo ta kaduna to kawai yanzu ga irin shugabannin da za ka yadda da su ga irin shugabannin da za ka yadda da su daga kaduna in ka koma ta jos ba wani littafi za a zaunar da kai a karantar da kai ba me ake bukata kawai ka gane ga irin shugabannin da ake bi sannan kuma ka gane duk abin da waɗancan suka faɗi ko cewa suka yi Allah ce annabi ya ce kai ka ce ƙarya ne har sai national ta ce ka'idojin da ake cin so ka fahimta kenan shikenan kaga cikin daga sallah azhar zuwa la'asar za ka iya fahimtar wannan to salafiyanci sai ka zauna an karantar da kai irin waɗannan littafan na haka in kana izala ka dawo salafiyanci zai ɗauke ka shekara biyar zuwa shida tukuna ka zauna kai karatu sannan ka ce ka fahimci abin amma mutum yana izala jiya yau sai ku ji ya ce ya dawo salaf gobe sai ku ji ya ce ya fara wa'azi akan salafiyanci jibi sai ku ji an ce yana faɗa da sauran malaman salafiya nisa ba zai faɗa da su ba bai iya ba zai zo da abubuwa sai su ce ba haka ba ne sai ce ba ku ce qur'ani da hadisi ba sai a'a rubuta maka qur'ani da hadisi a bisa fahimtar salaf kai ka karanci karatun salaf a'a sannan ka karanci ilmomin salaf ba karanta ba yanzu ku duba tsakani da Allah ku yi kanku adalci a izala suna ba da muhimmanci akan karantar da littattafai na aƙidoji irin waɗannan ba sa ba da muhimmanci game da wannan sannan suna ba da muhimmancin karantar da mustalahul hadis ilmul jarh wa ta'dil ilimin tahqiqi da takhrijin hadisai al fiqh al fiqhiyya suna ba da muhimmanci dangane da karantar da ire-iren waɗannan to waɗannan su ne ilmomi na salaf to in baka san su ba to ashe ban kai malami ne a can yanzu ka zo to haɗari ne to amma wannan haɗarin da kuka ga ne muku tasalsuli daga ɗariƙa ka dawo izala daga izala ka dawo salaf amma fa baka kai karatun ba dan haka sai ka zo kwana biyu sai a samu matsala wannan lalatar fa haka ta samu musulmin ƙasar nan game da kirista mutum ne fada ne ko reverend father idan yi musulunta yau wai sai ka ji musulmi saboda hauka wai gobe suna cewa zai yi wa'azi ni na kasa gane me zai wa'azi a kai abin da ya tuba barin ne zai wa'azi a kai ya kawo muku bayan shi ya tuba a wai zai zo yin wa'azi akan addinin kirista to ai zai yi wa'azi akan addinin kirista menene zai ce a zai ce addinin kirista mugun addini ne da me zai gwada yana da ayoyin da zai gwada ba shi da su yana da hadisan ba da su don haka ba ko atishawa ba a bukatar yayi ba wai wa'azi ba atishawa ba a bukatar yi don guba ce a cikin shi yanzu ana za a je a ta wanke shi ne tukuna ana nesanta shi daga matasa kar ma su ji magana shi amma saboda hadari wai sai a tara matasa a ce zai koya musu bible don haka kwana biyu sai ga har yana bugun kirji shi ma yana daga cikin malaman musulunci sai ka ji har yana buga kati yana cewa wai shi yanzu islamic preacher ne ko jiya jama'a ina baro abuja jiya juma'a na kama tashar rediyo ta abuja fa ina jin irin wannan fa yana wa'azi sai aka bugo mishi waya aka mai text ana tambaye shi game da azumin rajab yana ta kawo hadisan ƙarya game da azumin tsofaffi din nan fasto ne ya tuba wai hawa zama mai wa'azi a madadin musulmi don haka hatta uslubin wa'azin uslubi ne na wa'azin kiristoci wannan haɗari ne musulmi wallahi tallahi musulmi sai sun shiga taitayinsu idan mutum ya tuba daga bidi'a jama'a musulmi ba sa bashi mimbari ya hau har abada sai ya je ya karanci tukuna sun tabbatar ya gogu abul hasan al-ash'ari duk da dawowa shiga manhajin salaf akwai wasu abubuwa nashi a cikin littafin al'ibana da maqalatul islamina waɗanda abubuwan nan ba a bayyana suke ba malamai suna taraddi a kansu saboda idan mutum ya sha guba ta bid'a jama'a yana sake shekara hamsin bai amayar da ita ba saboda ba ku da wani dalili mutum yana bid'a a jiya a yau wai kawai amma na lura kun mai da abin siyasa ne shine ba a zo ne a ɗaga shi don sauran 'yan ƙungiyar da ya baro su ji zafi cewa yanzu ya bayo namu amma an ba haka ba babu wani alheri ga haka jama'a babu wani alheri ga haka haɗari ne ya bayyana abin da ya ja su Muhammad Yusuf suka yi abin da suka yi kenan Muhammad Yusuf asali uban shi dan kala kato ne dan kala kato ne shugaban yan Boko Haram akan haka sarki Sulaiman Umar Umar Sulaiman wanda shi vice chancellor ne da da chancellor ne na nan jami'ar Ahmadu Bello shi yasa kaje an sa wani hall Umar Sulaiman sunan shi aka sa chancellor ne a da shine uban sarkin Gashuwa na yanzu a nan garin baban Muhammad Yusuf yake wa'azi yana cewa boko haramun ne boko kafirce ne shi kuma sarkin shi shine kansala na ABU yana ɗiban 'ya'ya yana zuba a boko ga wani malami yana cewa haram ka ji daga nan da rikici Muhammad Yusuf ya fara Muhammad Yusuf aka koro eh, uban Muhammad Yusuf ya dawo gazarma a cikin jihar Yobe ya zo ya haife shi da aka zo aka haife shi a nan jihar Yobe ya taso ba da jimawa ba aka tafi a kashe uban a yakin kato. nan ne ta tsine don haka ya taso kuma yana tasowa sai ya shiga ƙungiyar brabanci shi an ci tafiyar zazzakiya har ya gari ya zama amir ne shi na tafiyar zazzakiya daga baya ya dawo ya ce ya tuba ya bar tafiyar zazzakiya ya dawo ya zama ahli sunna bai halatta musulmin maiduguri su bar shi har wai yau muhammad yusuf ne a masallacin ahli sunna mafi girma shine mimbarin da malam ja'afar yake tafsiri wai a ce wannan mimbarin Muhammad Yusuf zai hau da haka ya samu ya beza guba shi don duk wanda ya zo ya ga wanda ke zama a kujerar malam Ja'far me zai ce ma gaskiya yake karantarwa to wannan yana daga abubuwan da mutane ba sa fahimta jama'a shi yasa kuka ji nake ce muku akwai hadari ina su malam Musa ku rinka bari ana siyar da kowane kasar ko CD a masallacin nan naku a markas kamata ya ku rinka tantancewa wani irin kasar ne za a kawo masallacin ku wani irin littafi ne za a kawo littattafai ne nan wata ran malam bakar ya kawo ya zube sunan da na gan sai na tsuntsance na ce a daina sai da irin waɗannan don wani ya je siya zai ce a makaranta albani na siyo kuma bidi'a ce a ciki zunzurutun bidi'a don haka wannan aikin jama'a na tacewa to shine fa'idar wannan ilimin da muke magana na ta hakiki amma yanzu ka duba a wurin wa'azin izala har magungunan gargajiya ke zo ake sayarwa to yanzu ka sai a ce ai tunda izala suka yadda da wannan maganin ai kenan kamata ya sai sun bincike in za su yi wa'azi duk wanda zai kawo magani wurin ya zo a ga wani irin magani ne duk wanda zai kawo littafi wurin sai an binciki littattafan ɗaiɗaiɗaiɗai jama'a ƙasar saudi arabia abin da suke kenan duk littafin da zai shiga sai an yi fahas sai an tsaya an bincike shi tsaf in ba yadda da shi ba a koma da shi duk kaset ko cd da zai shiga haka sai dai ka shiga da abu ta ɓoye to in kuma ka shiga da abu ta ɓoye wannan wani abu ne naka daban